Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. wasu sakonnin murya da suke bazuwa a arlita da ke bayyana cewa kotu ta sake mutanen da ake zargin sun kai hari ga ayarin soji da ke bada da kariya ga masu neman zinari daga tibirkatan zuwa arlita babban alkalin arlita ya ba da karin bayani mu je da kutawa domin magantawa kan wani tsarin tuntuɓa na cdc na shirin kotun hukunta laifuka da aka kafa a wannan mako da ya wuce a cikin shirinmu na musamman za mu zo da kukan yadda biyamu nijar take aiki eh, da ke baku damar sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu. Tuma da la yanzu labarin naku ɗaya na bin ɗaya wasu mutane uku da ake da ke cikin gungun da ya kai hari kan ayarin sojoji da ke rakiyar masu neman zinariya tsakanin tibarkatan da arlita sun shiga hannun jami'an tsaro arlita an gabatar da su a ga hukumar arlita a yau da safe nuru Malam Sani Furefan Arleta ya bai wa mutari Abdullahi ƙarin bayani. nan da kwana uku an samu wani akasi can ma mun gaya muku mun ce yanzu mun kara ɗaukan mataki an samu wani akasi inda 'yan ta'adda suka banna tun ran nan muka shiga tukuru yaƙi da babu ƙaƙƙautawa alhamdulillahi sojojin mu sun bi su sun kamo an ta'adda wanda kun gane su da mota da suke aiki kuma da ta'addancin da suke wa'annan nan sati guda kullum sun yi a hanya a da asama yanzu dai Allah ba jaman tsaron sa'a da dusar suka bige mota dole ta tsaya suka kamo su ga sanan sun kawo su uku ne ga sanan da bindiga guda bindiga wannan ma sun jefa su ne shi yasa muka samu guda jefa bindiga suka ka ka prev fuskan su amma mun samu guda da suka jefa mun ka ta da mota game da wannan operation sai in ce jami'an tsaro sun cancanci yabo kuma kokarin su yayi kokari alhamdulillah sai mu ce muna ƙara ba su goyon baya ɗari bisa ɗari. Bayan harin da aka kai ga ayarin soji da ke bada kariya ga masu neman zinariya daga cibarkatan zuwa Arlit wani saƙon murya yana ba zuwa Arlit da ma duniya da ke cewa kotu ta sake waɗannan banduna da ake zargi da hannu kan harin. Babban alƙalin ya kawo ƙarin haske Mamman Sani Umaru a cikin rahoton Mutari Abdullahi. bayan attack na sojawan na nijar da aka yi wani audio ya hito yana yawo cikin wannan audio ana cewa waɗanda suka yi wannan ataka mutane ne da suke saki lalle ba mu yarda da wannan bayani ba tunda wannan bayani ba gaskiya ba ne tunda waɗanda suka yi ataka ana da labarin su ba yau ba kuma an san inda suke an san kayayyakin da ke gare su wanda ya yi wannan audio magana ce dai yana so ya yi deplacing problem justice cikin aikinta na kullum yana kama mutane kuma yana saki mutane ba mu taba kama wa'annan muga mutane a ce mun sake su wannan karya ne kuma wanda ya yi wannan audio muna neman shi ya zo ya kawo hujjojin shi muna neman shi pasko abun da ya yi ba gaskiya ba ne kuma ya taka doka kilogram 65 na tabar iblis da kuma kwayoyin tramadol 300 aka kama a hannun wani dan nijar da wasu 'yan kasashen waje Octrice Rishan Arlita ta gabatar da su a yau da safe, kwamishinan 'yan sanda Tasi'u Ibrahim a cikin rahoton Usman Umaru. nan da wata biyu ne ko uku mun kama wasu a wanda suke safara kamar wanda mutane suka sani kwaya ce ba mai karamin hadari ba babban hadari ne ga huda iblis to jami'an nan sun yi kokarin cafkar da mutane har mutum hudu ne muka samu masu daukai wannan huda iblis abun mamaki wanda ya kamata a ce mun jinjina masu shine da kwai wanda suka hito daga gine wasu daga nigeria da kwai bariyar bariyar ta jami'an tsaro ba a samu aka samu mutanen nan ba sai nan ne arli kuma abin mamaki su a wannan ma da suka dauko hoda iblis din nan ba ga hannu bane ba suka dauko su cikin cikin su ne suka dauko ta kullum kamawa muke yi adadin ta ya kai kilo 65 da kwai wasu comprime comprime wanda ake ce ma taramol da uku wanda mutum ne wanda ya ɗauko su tun daga ƙasar benin ya ratso ya zo a balak ya wuce ke da shi kun gani yanzu nan tabarkat ne za shi ya ratsa arlita ya wuce da ita da tabarkat tun da ya ji an ce tabarkat ta ba da kuɗi A ranar Asabar Takwas ga watan Afrilu a tawa aka kaddamar da kafa kwamitin tuntuɓa na CDC na kotun hukunta laifuka na tawa. Burin haka shine na cimma burin da ake son cimma a wannan tsari shine na baiwa masu ruwa da tsaki da su zauna da su tattauna da haɗa kai kan kalubale da ake cin karo da su a sha'anin shari'a a tawa. Ali Shina Amadu Kurgeni na Idlo a cikin rahoton Abdullahi Ausuk. Wannan haduwar an tsara ta ne a cikin ayyukan da idilo ta a aniyar aiwatarwa a matsayinta na ƙungiyar da ke aiki hannu da hannu da gwamnati kan batutuwan da suka shahi yanci musamman ma a ɓangaren ma'aikatar ministan shari'a. A yau abin da suka sa magaba gaba shine mu samu wani gimshiki da zai haɗa illahirin masu ruwa da tsaki a bangaren shari'a wanda zai haɗa da alkalai da jami'an 'yan sanda a fannin shari'a da ƙungiyoyin fararen hula da sarakunan gargajiya da wasu ma'aikatan gwamnati. gwamnati. Ma'anar girka wannan tsarin ita ce ba waɗanda suka kumshe ta damar su yi aiki hannu da hannu kan kalubalen da ke gaban ma'aikatar shari'a a jihar Tawa. A nan bangaren Idilo za mu dawa musu don a samu bakin zaren wannan matsalolin ta hanyar girka wasu ƙananan tsare-tsare da za su mai da hankali kan shawo kan matsalolin. A jiya 11 ga watan Afrilu hukumomin surwa sun gudanar da wani zaman taro tare da kungiyoyin sufuri, kungiyoyin fararen hula da jami'an tsaro domin tattauna matsalar direbobi da ke smuggle kan hanya. Ibrahim Alhaji Usman Firifan surwa a cikin rahoton Maman Idrisa. Cikin ayyukan na tahiya na departamakin mu musamman abin da ya shahi harakan transport na motoci wanda suke shigowa ba cikin ka'ida ba kuma ba ta hanya na ƙa'ida ba kuma cikin lokacin da ba na ƙa'ida ba ana so motoci duka su bi ƙa'ida saboda ka a samu wani tangarɗa a cikin tahiyar tamu ta harkar transport shine cikin tsarin da kenan muka tantamna yau muka zamna kowa ya kawo gudunmuwan shi don mu samu bakin zaren alhamdulillah jama'a kowa dai ya kawo gudunmuwar shi eh, bisa wannan tahiya eh, kiran da nike ma al'umma shine su kawo gudunmuwar su don departamentin namu ya ci gaba don a samu a tabbatar da zaman lahiya don a samu hili na tantam na tsakanin jama'a tsakanin mu da tsakanin sojawan mu da masu taskar mu mu canja miyau saboda kowa ya samu mahuta sai kuma akwai rashin fahimta tsakanin 'yan kasuwar tirozerin da kuma jami'an karbar haraji 'yan kasuwar na ganin cewa kudin haraji na dada karuwa eh, bisa sabbin matakai Dauda Mai Daji shugaban 'yan kasuwar Tirozerin na yi wa Ahmed Felan karin bayani. An yi resansaman na patent na shekara 2023. Situation na shekara bana sai dai a ce alhamdulillah. Kasuwancin yanzu ga yadda yake. 'Yan kasuwa suka gani lalle wannan resansama wurare da yawa kuɗin sun hi karhin su. To wannan shine ka muna tangarda tsakanin mu da abuka aikin mu service ampo. Shi wannan ampo dole ne tun da sai da shi ne ƙasa za ta yi aiki. Kenan babu wani dan kasa mai son kasa wanda zai ci biyan tax amma muka ce a yi ma mutane tax daidai gwargwadon abin da gare su don su samu su biya daga gaugawa akwai wasu daga cikin abokanmu da aka yi ma tax wanda yake hisibilillahi ya yi karhin su yanzu mun samu daidaituwa tsakaninmu da service da kanta ta amfo mun ce musu vraiment a je a sake diba wannan wuri saboda ba wai dan dan kasuwa ba ya zo ya ce maka kaza yake kai ma sai kai aiki da ilimin da gare ka da karatun da kai ka yi mishi daidai abin da gare shi An kaddama a yau da safe a nan yame da ayyukan bincike da aiki kan cututtuka da ba su yaduwa stop ncd tare da taimakon ɗakin bincike na lasdel wannan shiri zai kasance domin rakiyar gwamnatin nijar je aisa jara shugabar shirin stop ncd a cikin rahoton fatima lanyaro. A jimilce mun san cewa gwamnatin ƙasar Nijar tana tsaitsayin daka don yaƙi da cututtuka da ba a ɗauka da mutum zuwa mutum. Duk ƙoƙarin da gwamnati ke yi muna sanar da shi don gurin mu kenan mu dafa ma gwamnatin ƙasar Nijar ya cimma gurin shi da ya sa gaba na yaƙi da wannan cututtukan da suka haɗa da cutar daji da cutar sukari da hawan jini da sauransu. Haka zalika da wasu nau'in cututtuka na yau da kullum da kan iya kama dukkan sassa na jikin ɗan adam. adam dalilin haka mun girka wani sashi na bincike mai zurhi a bangaren gidajen likitoci Tun dai cikin shekarar bare ne hukumomin yankin Difa suka fara ba da izini ga wasu masallatai da su rika gudanar da sallar kiyamar laili a wannan shekara masallatai goma sha biyar ne na birnin aka rike domin gudanar da saloli sabanin goma sha ɗaya a shekarar bara musulmai da dama sun bayyana farin cikin su kan wannan mataki a cikin rahoton gidi abdurrahman wannan bari da aka yi na kiyamalele abu ne mai kyau muna kira ga gwamnati yadda suka yi nazari suka gani wannan wata ne na cikin ibada suka yi nazari suka bar mana wannan lokacin kwana goma kenan muna kira ga gare su su karfafa mana tsaro kowane masallatai wanda suka gani suna iya bada tsaron nan kenan kai muna iko wanda zai sa cikin kwanciyar hankali mutane su yi ibadan su sannan ina kira ga mu bangaren mutanen gari da cewa irin dokoki da aka gindaya ya kamata a ce mutane sun bi su tunda abu yawan wanka ce cikin jama'a ne dole ne sai mu mun bada wani misali kan wannan matsalolin don sabida jami'an tsaron su ma da kansu su ji daɗin aiki a cikin wannan yanayi. Dokan da suka ɗora ya yi tsanani sosai. A rage dokan na mutum ba iya tashi ƙarfe sha ɗaya ya je har masallaci ya zamna har a fara ƙiyamilali a ƙare in an ƙare ma baya zuwa gida sai ƙarfe hudu. To mutum zai iya yin sahur a gida kuma ya je ya zamna ƙarfe hudu. Kenan gwanda a bar shi mutum tun sha biyu ya je ya zamna ya jira. Ni dai ina murna wallahi. Kaga bara ma an sake mu mun mana kuma kaga alhamdulillah da yake tsaro an dan samu sauki yanzu an ba mu masallaci 15 sai dai mu biye dokar da aka ce mana Tuma yanzu lokaci ya yi na gabatar muku da rahotonmu na musamman. Viyamo wani kamfani ne na jama'a da ke aiki a bangaren watsa labaru ta hanyar fasahar zamani ta salula domin sanar da masu amfani da layin biyamo kan ayyukan nasu. a yau ta hanyar biya mu musamman ma kan lambobi uku biyu biyar za ku iya sauraron labarun da shirye-shiryen studio kalangu domin samun bayani kan biya mu da kuma uku biyu biyar mamudu ibrahim asamake wakilin ƙasa na biya mu ya ba tarnan fude ahmed ƙarin bayani Viyamo kawai yana nufin sadarwa ne. Muna aiki a fannin sadarwa, labaru, horarwa ta hanyar kayan sadarwa na zamani da muke aiki da su bisa wata fasaha da ake kira Liberai, wanda kuwa amsawa mutum ne idan ya yi kira. Idan ka yi kira baya tafiya, kai tsaye kana samun sakon sauti na murya da ke taimakawa mutum. Wannan fasaha ce muke amfani da ita a nan Viyamo domin ba da labaruka da kuma samun hanyoyin sadarwa. Yau da hanyar viamo ana iya sauraron tallace-tallace da labaru takaitattun rahotanni da sauransu shin ko za ku iya bayyana mana yadda abun yake eh, tuni tsarin da muke aiki da shi a yau shine lambobin kira uku biyu biyar wanda tsari ne na sadarwa da ke baiwa al'umma damar samun labaru a fannin kiwon lafiya noma kiwo sha'anin kasuwanci bayan wannan muna da bangaren labaru da dumi su muna da hulɗa da studio kalangu wanda ta hanyar hanyar studio kalangu abokanin cinikayyar mu suna samun labaruka kamar labarun matasa labarun mata da dai sauransu yaya ake iya samun bayyanai daga aviamo domin mutum ya kai ga tsarin lambobi uku biyu biyar na biyamo shine kawai mutum ya kasance yana da salula sai ya saka lambobi uku biyu biyar a layin airtel saboda tsari ne da aka girka bisa layin airtel niger ala dole sai kana da kuɗi cikin salularka ne zaka iya yin kiran viamo koko ko baka da kudula da zarar kayi kira sai ka samu. Wannan tambaya ce mai kyau saboda mun yi la'akari akwai da yawan masu sauraron mu sai su katse kira idan ba su da kuɗi cikin salula. Alhali ko mutum bai da kuɗi cikin salularsa yana iya kiran uku biyu biyar har zuwa sau biyar sai da na shida ake cire masa dala uku komai tsawon kiran da ya yi ga waɗanda ba su da kuɗi cikin wayar su za su ji an ce masu ba su da isasshen kuɗaɗe amma duka da haka idan suka yi haƙuri kiransu zai shiga. To kun ji cikakken rahoto na Mahmudu Ibrahim Samake wakilin Viamo a Niger a cikin rahoton Tarnan Fude Ahmed kuma da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba dari da biyu da ɗigo daya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara Studio Kalangu.